wa alaikum warahmatullah barkamu da safiya da fatan mun tashi lafiya yau muna 24 ga watan oktoba last last video mu kenan ah, mun bar bidiyo tun muna sha biyar kenan ko sha biyar ko sha shida sha shida ne ko muka bar bidiyo mun sake update ba yau 24 ga watan oktoba bitcoin ya taɓa dala biyar. zuwa dala dubu talatin da hudu da abubuwa to alhaji halin na gaya ma idan za ka yi harkar cryptocurrency kullum abin da za ka tashi da safiya ka fara shi ne ka fara duba bitcoin ne bitcoin ne ka ciki kuma karka ce za ka yi dragin din kasuwa wai kai dole ga abin da kake so a yi a'a kawai ga abin da za ka yi ka kawai abin da doka ta na koya maka wannan a cikin bidiyo in ba kuma ba duk lokacin da kake da support a resistance ko wani blog haka aka yi breaking nashi kana samun confirmation bayi za ka yi ko kuma sayar za ka yi ya danganta da irin da abin da kasuwa ta baka so ina mai kara gaya maka kasuwa insha Allah za ta koma ta girin kamar da ta ba mutane wahala wanda ba taɓa tsammanin kasuwa ta iya dawa ba so in kuma ta tashi dawo tafiya saman kuma haka za ta yi mutane insha Allah kasuwa ta tashi tashi a wannan harkar tam da cryptocurrency to lallai kam za ta ba mutane kuɗin da ba taɓa ba mutane ba yadda ta ba da yadda da asarar da ba ta taɓa ba da ba so insha Allah in dai ka ta koma to insha Allah za ta ba mutane mamaki so kai kokari ka nemi project masu rai masu kyau kai holding idan kana da buƙatar free signal a free training ga namba na mai 08069h49170 ko ka duba profile na a tiktok ko kuma a youtube za ka duba kasan description za ka ga namba na sai ka kai magana insha Allah in dai ka magana a WhatsApp jos karka kira kawai kai mun magana a namba mai 08069849170 in kai magana ban ma reply da wurin sakamakon akwai mutane sai ka sake ainihin yi mun kwama ka tura mun gani insha Allah so zan saka ka bude wani exchanger mai suna Babit so in ka yi verify ko da kana da account da Babit kai mun magana da akwai da zami so insha Allah zun dai kana da buƙatar karɓar project masu rai da za ka yi holding ko kuma ka koyi trading zan koya maka insha Allah so in this video za ga me ya kamata mu kasuwa dai gaskiyar lamari ta ba mutane mamakin da ba taɓa tsammani ba bitcoin a dala dubu talatin da biyar to talatin da hudu so Allah samu dace arewa computer sign out